السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayan halitta nai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi sa har zuwa ranar tashin alƙiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta asabar wacce ta dace da goma sha bakwai ga watan jimadal ula hijiran fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya ɗari da arba'in da bakwai wacce ta dace da takwas ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da biyar allah maɗaukakin sarki ya ba mu aron lokaci da aron numfashi mun sake haɗuwa a wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na ahkamul jana'is wa bid'uha walafar Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani tagammadahu Allah bi rahmatin min yau kuma shine darasin mu na 31 cikin wannan littafi mai albarka Allah madaukakin sarki ya sa mun dace muna karatu cikin fasali na goma sha biyu wanda yake magana akan hamlul jinazati wattiba'uha daukan gawa da kuma raka gawa muna cikin wannan fasali a zaman mu ta ƙarshe shine muka yi magana akan abin da ya shafi abin da muka tattauna na ƙarshe shine rashin dacewan daga murya a lokacin da ake ake raka gawa duk da cewa a matsalan malam ya yi matsala ce ta jam'u yi magana akan baya halatta a raka gawa da wani abu wanda ya saba ma shari'a to da yake ba da misali da abubuwan da suka saba ma shari'a sai malai ba da misali da ɗaga murya a yayin raka gawa da kuma bin gawa da bakin wuta kamar da muka yi bayani za mu tashi a fakara ta gaba da malin ke cewa wa yalhaqu bi zalika raf'u as-sawti bi-dhikri amama al-janazati annahu bid'atun yace haramcin daga murya wajen raka gawa yana shiga ciki ɗaga murya da wani abu na zikiri a gaban gawa ko a bayansa ko a wani ɓangare a yayin raka gawa wanda mun yi ishara zuwa gare shi a zaman da ta gabata ko na abin da aka kirkira shi yasa shi malam ce li annahu bid'a so da kirkiraren abu ne ba addini bane ba addini bane abin da yake faruwa a garin nan yana faruwa sosai ka ga dauki gawa za a je da shi makabarta sai ga wasu yara musamman waɗanda suke motar da aka dauki gawa sai ta daga murya da ihu da la ilaha illallah la ilaha illallah ko na mai kama da wannan wannan ba addini bane ba addini bane wanda za mu zo mu ji asali ma koyi ne da da waɗanda ba musulmai ba amma addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam hakan haramun malike li annahu bid'atun saboda yin hakan bid'a ce yace wal qawl wal qawl qais bin ubad da kuma maganan abinda aka rawaito daga ɗaya daga cikin manyan tabi'ai da kira qais bin ubad Allah madaukakin sarki ya ji kan shi ya gafarta mishi yake cewa kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yakrahuna raf'a sawti inda al yace sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun kasance suna haramta daga murya a lokacin janaza ko da me za a daga murya ana in ta kama ayi magana to ana magana ne da sassauta murya amma ba a yi da daga murya wannan magana cikin littafin Imam bai haƙi da Ibn Mubarak ma ya rawaito shi a cikin az ɗinsa Abu ma'ain shi ma ya rawaito a cikin Musnad ɗinsa da sanadi wanda yake mai inganci haka wannan tabbataccen abu ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna hanawa malai ce wali anna fihi tashabbuhan bin nasara sa'annan a cikin hayin hakan kuma akwai kamanceceniya da nasara akwai yin kama da nasara fa innahum yarfa'una aswatahum bi shay'in min anajilihim so da su nasara daga cikin ɗabi'unsu in aka yi rasuwa to suna bin gawan da ɗaga murya da wani abu na cikin injilansu sai su rinka karantawa a jam'i ne na Injili. sai su rinka suna bin gawa suna ɗaga murya suna karanta wani abu na cikin injila wa azkarihim suna karanta wani abu daga cikin addu'o'insu suna ɗaga murya da shi ma'a tamtsitsi tare da yin maddi da jan murya wa talhin da karya murya wa tahzin da yin murya na nuna baƙin ciki da damuwa haka za su rinka yi lokacin da ake tafiya da gawa wannan haka ɗabi'an nasara take su ma ɗin ba koya suka yi a littafin su ba su dama ai masu addini ne bisa jahilci ko shi sa Allah madaukakin sarki ya kira su al-maghdubi alaihi ko su dama ɗabi'an su kawai addinin nasu menene in kawai wani ya ce ya dace mu kaza shikenan sai a fara wanda da yawa daga cikin musulmai su ma sai suka suka ɗauki wannan ɗabi'a abu ne wanda za a ce addini ne amma kuma babu dalili kawai wani ne kawai ya ga ya dace sai ce ai na ga ana kaza sai na ga to ai a abu kaza shi ya fi dacewa a yi kaza kawai sai sai aka fara kuma lokacin da aka fara kuma sai a fara neman kuma wani falala a alakanta shi da shi a fara neman wani abu ala shi ma falalan babu dalili ya ce ai tun da aka yi kaza to ai ya kamata a ce yana da falala iri kaza to musulunci shi ba a masa wannan ba a wannan a musulunci musulunci mutaba'a a ake an ce ka yi ne sai ka yi asalin yi na yi bari na bari ke ne addinin musulunci yi to yi ka bari to ka bari ba a sa ka ba a sa ka ba ba a bukatar ra'ayinka a wani abu na addini ba a bukata an gane to su ma nasara su kuma nasara su wannan ita ce ɗabi'ar su to da aka samu wasu daga cikin musulmai su ma sai suka ɗauki wannan ɗabi'ar na kawai ne tunanina shi kenan sai a koma koyi kuma da su waɗancan nasara Allah ka shirya da mu mala yace wa asbahu min zalika yace abin da ya fi haka muni ce tashi'uha bil azfi shine raka gawan da kimtsa gawan da bukin gawan da abin da ya shafi al da waƙa. waƙan ma alal musiƙiyya musiqiyya da yin amfani da instrument na kiɗa na kiɗa musulmai da yawa ana musu wannan ta ce ko sau da ya mutu yana da kaki ko sau da ya taɓa sa kaki wannan bai zai taɓa bai taɓa zama dalilin da zai halatta haka ba ba dalili ba ne kwata-kwata da zai halatta haka don ka mutu kana da kaki ya sa ka zama ba musulmi ba ne bai sa ka zama ba musulmi bai sa ka zama ba musulmi yace amama ha a rinka yi a gaban bayan asfan ana waka ana kiɗa hazinan waka da kiɗa na nuna baƙin ciki da damuwa kama yuf'alu fi ba'd al-bilad al-islamiyya taqlidan lil kuffar kamar yadda ake a wasu garuruwa na musulmai saboda koyi da kafirai koyi ne da kafirai koyi ne da arna ba ruwan musulunci da kai mai kaki ne da musulunci yake la'akari shi ne waye kai kai wannan ɗabi'a ce dama ta arna kai musulmi ka mutu to a san kai musulmi ne ka mutu kai musulmi ne ka mutu biyan nan bai da alaƙa. me zai ƙara maka ba abin da zai ƙara ka ma san an yi sai dai in ka san ana yi kuma baka hana ba baka yi wasiya da hana ba sai aka yi to dole zo maka bala'i amma mun karanta a baya ku dole zama ka bala duk wani abu da ka sani ana yi wanda ya sa'a ma shari'a in an mutu a society da kake rayuwa a ciki kuma sai ka mutu baka yi wasiya da kar a yi maka ba kuma aka yi maka yana zai a sassan ɗinka ba mun karanta ba ana wa mamaci azaba da abin da makusantansa suka yi bayan baya saka ya zama wajibi a yaran nan koyi ne da arna koyi ne da Allah? ba wani dalili ba ka da wani dalili na kusa ko na nesa da zaka justifying wannan abu babu babu kawai a daina kawai kawai a daina Allah ya sa mu gyara maliki qala an-nawawi rahimahullah yace imam an-nawawi abu zakariya yahya bin sharaf an-nawawi Allah ya ji kan shi gafarta mishi a cikin littafinsa al-azkar malai ce shafi na ɗari biyu da uku yake cewa wa'alam ka sani anna sawaba abin da yake daidai wal muhtara da abin da kuma shine zabi na malamai wa ma kana alaihi salafu kuma abin da magabata na kwarai tun daga sahabbai suka rayu a kai radiyallahu anhum Allah ya kare da a gare su shine as-sukutu fi hali sayri ma'al janazati shine shiru suke yi a lokacin da ake tafiya da gawa suna tafiya da gawa shiru ake yi babu hira babu daga murya babu hayaniya babu babu an tafiya ne da gawa shuru ake yi yace fala yurfa'u sautul bi qira'atin wala dhikrin wala ghairi zalika ba a daga murya ko da karatun qur'ani ko da wani zikiri ko wani abu makamancin wannan ba a yi yace wal hikmatu fihi zahiratun yace kuma hikima da ta sa ake yin hakan abu ne a fili wanda bai bukatar sai an ce da kaza da kaza yace wahiya annahu askanu li khatirihi wa ajma'u li fikrihi fi ma yata'allaqu bil janazati yace saboda yin shiru shi zai fi natsar da hankula shi zai fi tattara tunani zuwa ga abin da yake da alaka da janaza dama ai mutuwa abu ne wanda yake da alaka da nutsuwa ko ba haka bane ana tafiya kuma sai ana iyo kaga yi? bai ma dace da abin da ya faru ba yace wa huwa al-maqlubu fi hadha al-hal kuma wannan nutsuwan shine abin da ake bukata a wannan hali da aka yi rasuwa malake fa hadha huwa al-haqq wannan shine abin da yake gaskiya yace wala taktaru bi kasrati man yukhalifu karka rudu da yawan waɗanda suke saba ma wannan din kada saboda ai za wancan suna yi wa'incan suna yi wa'incan suna yi wa'incan suna yi sai kai ka rubuta ka ce a to amma ai abin an saba yi to ai in nace ce in nace kar ai ai zan zama daban malai ce kar ka rubuta da wannan so da yawa yana cikin abin da ke jefa mutane cikin halaka a wannan zaman shine ba ana duba me ya dace ba ne ana duba me ake yi ne ko in ka ce kaza ya dace a yi sai a ce maka to ai ba haka ake yi ba ba haka ba ana nufin ba haka musulunci yace ba a ana nufin wai ba haka society suke yi ba to ai kai Allah madaukakin sarki bai hali bai to ka wai kai koyi da society shi ya to ka ne kai abin da ya dace to mu abin da ke ba mu wahala na wannan zamani sai a ce maka ba haka ake yi ba to ya ake yi kana tunanin za a ce maka to eh, ga yadda sahabbai suka yi ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa sai ce a ba ga lokacin da wani shi na shi yazo kaza aka yi ba to wane dalili ne akwai wanda ya zama dalili a addini babu to shine malai anan shi ma ya ce karka rudu wai da yawan waɗanda suke sa'a ma akan wannan yace faqad qala abu ali yace babban malami battabi abu ali al-fudail bin iyad Allah ya kare da a gare shi yake cewa ilzam turuqal huda yace ka lizamci ka riƙe hanyoyin shirya. duk abin da ya zama hanyar da ta zama ita ce hanyar shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan hanyar zaka yi riko da ita wala yadurruka qillatu salikina karancin waɗanda suke bin wannan hanyar kar ya cutar da kai ba ita bace hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ita zaka riki kar wai dan ba ku da yawa akan wannan hanyar ya sa ka kibin hanyar yace kar wannan ya cutar da kai yace wa iyyaka wa turqad dalalati yace ka shedinka jan kunninka da bin hanyoyin bata wala taktaru bi kasratil halikina kar yawan waɗanda suka halaka ya rudar da kai in dai har hanyar bata ce to in duk garin nan kowa hanyar yake bi sunan shi batacce sunan shi halakaki yawan wanda suka bi hanyar zai sa hanyar ya zama hanya mai kyau an fahimta ku yawwa shi yasa imam allalaka'i Allah madaukakin sarki ya ji kai shi gafarta mishi ya rawaito daga ibn mas'ud ta hanyar abu mulaika yake cewa ibn mas'ud yana fassara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-jama'a al-jama'atu rahmatu wal furqatu adab manzon Allah sallallahu alaihi yace haduwa a haduwa guri ɗaya jama'a su haɗu a guri ɗaya rahama ce rarrabuwan jama'a kuma azaba ce sai abdullahi dan mas'ud yake cewa abin da ake nufi da jama'a yace al jama'atu ma wafaqa al haqqa walau kunta wahdak abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da a gare shi babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abin da ake nufi da jama'a shine abin da ya dace da gaskiya ko da kai kadai ne in dai kai ne abin da kake ya dace da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar yanzu a lokacin sunanka jama'a an fahimta ku Saka ba jama'a ana nufin taron a gaskiyan ita ce jama'a. Shi yasa ba ga Allah madaukakin sarki ya kira Annabi Ibrahim al'umma ba. Inna Ibrahim sai ce kana ummatan. Annabi Ibrahim shi kadai Allah ya ce ya kasance al'umma ne. Haka za ka ɗauka yan tara mutane, a me yasa ya zama al'umma? da tsayuwar shi akan gaskiya shi kadai. da ya tsaya akan gaskiya. Sai Allah ya kira shi al'umma. To shine ma'anan jama'a. ne. Ba na nufin a kenan duk barnan mutane a zo abin sun ce a annabi ya ce aljama'atu rahmatu a jama'an shi gaskiya ita ce jama'a. ai ita ce jama'a shine malam fadal bin ya shi yake faɗa maka anan kar ka rudu da yawan waɗanda suka halaka kar wannan ya rudar da kai sai sai yake cewa wa qad ruwina fi sunan al-baihaqi imam imam an-nawawi ce hadisi ya tabbata a cikin sunan na imam al-baihaqi ma yaqtabi ma qultu wanda yake kunshe da abun wanda ya kunshi abun da na faɗa yace ishuru ila qawli Qais bin ubad, yana magana shi Imam Nawawi yana ishara ne zuwa ga maganar da muka faɗa na al qais bin ubad, da muka kanta a baya da yace sahabbai sun kasance suna haramta daga murya lokacin janaza yace mai sai Imam Nawawi ce da cewa wa amma ma yaf'aluhu al-jahala yace abinda jahilai suke yi ka duba kalman da ya kira su da jahilai suke min alqira'ati ala aljanazati na karanta karatun Qur'ani ko wani zikiri akan janaza a janaza lokacin da ake tafiya da janaza kaga masu yin sai ce aljahala jahilai to kan ce kai koyi da jahilai ne ha imamu malam ahlari ma ba ya ce wa yas'al ulama bane ba ya ce ka tambayi malamai ne. ya ce ka tambayi jahilai ne mala yace jahilai su suke wannan yace abin da suke bi dimish a garin dimish wa ghairiha hada wasu garuruwan wanda ba wannan ba min alqira'ati bitamqiti na karanta alqur'ani da jan murya da nuna tausayi wa ikhraj alkalami an mawadi'i da canza kalmomi daga inda ya kamata su kasance dan saboda yadda suke juya muryan wajen karatu yace fa haramun bi ijma'il ulama yace wannan haramun ne da ijma'in malamai kaka ba wani malamin da ya halatta wannan Inda har malami ne na Allah ba malamin da ya halatta wannan yace wa qari awdahtu qubhahu wa ghilaba tahrimihi wa fisqa man tamakkana min inkarihi falam falam yunkarha fi kitabi adabil al-qira'a Nawawi ya ce yace yace wa qari Ya ce na buɗe bayani akan wannan na bude bayanin qubhahu muninsa. wa ghilaba tahrimihi da girman munin haramcin yin haka wa fiska man makana min inkari falam yunkirha da kuma nuna wanda ya samu daman hanawa ƙi hanawa nuna cewa wannan ma fasiki ne kai ka samu daman da za ka hana kana da halin da za ka hana ya hannu sai ka ƙi hanawa imamu ne ce, wanda ya haka shi ma ya zama fasiki ba fa kai kai ba yana nuna muka abin nan ba ƙaramin laifi ba ne. ruwan imamu nawawi yake irin wannan wannan shine fa mai riyadu salihin inda ka maganar sauki ne an kanta riyadu salihin ai sauki ya kare ku Inda ake ka hadisai ne jawo wanda na jan hankalin mutane da nuna mutane ushara amma ka duba so da girman haramcin wannan abu yace duka yayi wannan bayanin a cikin littafin sa adabul qira'a yana da littafin imamu nawawi yana littafi mai suna at fi adabi hamalatil qur'an to a cikin wannan littafin yayi wannan bayanin sai ma ce wallahul musta'an Allah shi ne ake neman taimakonsa sa shi kaga wannan ba karamin kuskure ne saka kar mutum ya ɗauka cewa kamar gwaninta ce in an yi rasuwa a rinka bin gawa da hayaniya da ihu da karatu da zikiri wannan ba wannan haramun ne saba ma Allah ne sa'a ma tabarkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ce qultu yace nace yushiru ila kitabihi at-tibyan fi adabi hamalati al-Qur'an yace Imam an-Nawawi yana mana ishara ne zuwa ga littafin sa mai suna at-tibyan fi adabi hamalati al-Qur'an yace fanzurhu kai ma ka je ka duba littafin ka karanta ka ga irin girman wannan laifi na wannan aiki da aka samu wasu musulmai suna aikatawa Allah ya sa mu gyara masu yi su ma Allah ya sa su gane su gina Allah shirya da mu baki da mala yace wa yajibu al-isra'u fi sayri biha kuma ya zama wajibi yin sauri da yin gaggawa wajen tafiya da gawa yace sayran dunar ramali sauri ake yi saurin da daga shi sai sassarfa an gane ko ma'ana sauri ake yi in za a kai gawa makabarta ba tafiya ake kamar marasu lafiya ba an gane ku amma dai saurin bai kaiwa zuwa ga sassarfa sassarfa shine jogin ku da turanci bai kaiwa zuwa ga wani amma ba a tafiya da gawa za a je da gawa makabuta a tafiya kaman ba lafiya wannan kuskure malai ce wa fi zalika ahadith akan haka akwai hadisai da yawa waɗanda suka nuna cewa abin da yake wajibi shine yin sauri lokacin da za a kai gawa yace al-awwal hadisi na farko annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace asri'u bil janazati yace ku yi sauri ku gaggauta ku yi hanzari da janaza ku kai shi fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alai in wannan gawan ta zama gawa ce ta mutumin kirki to alkhairi ne ku yi gaggawan gabatar da shi zuwa ga alkhairin da zai je ya riska wa in takun ghayra zalika in kuma kishiyan mutumin kirki ne mutumin banza ne ba mai rabo ba ne fa sharrun tad'unahu an riqabikum to ai sharri ne wannan mutumin ku sauri ku sauke shi akan kafadan ku an gane ku in mutumin kirki ne to ku daina masa jinkirin alkhairin da zai samu in mutumin banza ne ku yi sauri ku sauke sharri akan kafadan ku ya ku bar sharri akan kafadan ku in ji annabi sallallahu alaihi wasallam malai ce akhrajahu shaykhan wasiyaqu li muslim imam bukhari da muslim sun da wannan hadisin amma wannan lafazin lafazin imam muslim yace wa ashabi sunan al arba'a malaman ashabu sunan duka guda hudu ibn majah nasa'i tirmidhi abu dawud duka sun fitar ce wa sahahu tirmidhi wa ahmad wal baihaqi min turuqin an abi hurairah radiyallahu anhu yace wa lahu hadithun akhar bi nahwi al ati yace kuma akwai wani hadithin har ila yau daga da wanda ke da kamanceceniya da wanda za mu faɗa na biyu ce asani hadisi na biyu Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza wubi'atil su. idan aka kimtsa gawa aka kimtsa wajen yin janaza wahtamalaha ar ala'a ala a'naqihim mazaje suka ɗauki wannan gawan akan kafaɗunsu fa in kanat salihatan qalat in wannan gawan ta kirki ce to za ta rinka faɗa ta rinka cewa qaddimuni qaddimuni ku yi sauri ku kai ni mana jinkirin me kuke yi ku yi sauri duk gawa mutumin kirki haka zai ta faɗa a lokacin da ya rasu zai ta ce ku yi sauri ku kai ni mana jinkirin me kuke yi kuna mun jinkiri kuna ɓata mun lokaci qaddimuni qaddimuni Allah ka sa mu faɗa haka yace wa in kana ghayra salihatin in ta zama ko mutum yan banza ce qala za ta ce ya wailaha kai cona aina yadhhabuna biha ina za ku kai ni manzo Allah ce yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan dukkan wani halittan Allah yana jin wannan sautin banda mutum mutum ne kada Allah ya tushe masa ba zai ji ba yace walau sami'ahu la su'iq da kuma za a bar mutum ya ji da mutum sai ya suma da hankalinsa sai ya gushe to ko kai ne ba Allah ya kiyaye a ce kaninka ne ko wanka yana ce yana ce kai tona na shiga uku ina za ku kai ni ai ba za a binne shi ba kuma ko ai ba za a binne shi ba ko ba haka bane kuma kuma iyalan shi su ma sun shiga uku da gori har duniya ta ne ko ba haka bane za ta goranta musu sai Allah ya hana ka ni sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a matsayin umurul ghaibiyya kan al'amura na ghaibi ملك أخرجه البخاري والنسائي والبيحقي وأحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إمام بخاري da Imam Nasa'i da Imam Baihaqi da Imam Ahmad duka sun fitar da shi daga sahabi Abu Sa'id Al-Khudri Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi Malik ya cewa wa yashhadu yace wa yashhadu li ziyarati al-ula hadithu Abi Huraira yace abin da zai ƙara shaidawa zuwa ga wakari da yake cikin wannan hadisin akwai hadisin Abu Huraira annahu qala hina hadarahu al-maut Imam Abu Huraira a lokacin da ya zo mutuwa sai ya ce mun karanta hadisin a baya ko a satin da ya wuce yake cewa la tadribu alayya fustatan yace inna mutu kada ku yi wani abu na gini akan kabarina wala tattabi'uni bi mijmarin kar ku ni da bakin wuta wa asri'u bi kuma ku yi gaggawa ku yi sauri wajen kai ni me yasa yace fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul yace saboda ni naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idza wubi'a ar-rajulu as-salihu ala sariri idan aka sanya mutumin kirki akan annashinsa akan makaransa akan gadan daukan gawa Kala yana cewa qaddimuni ku yi gaggawa ku kai ni su haka nima in na mutu ku yi gaggawa ku kai ni haka imam abu huraira ya bar wasiya ma waɗanda zama kusantansa da za su jibinci yi masa janaza malake wannan imamun nasa'i da ibn Shibban duka sun fitar imamul baihaqi Imamul Bayalisi, imamu ahmad duka sun fitar hadisi na ingantacce bisa sharaɗin imam muslim wannan shine hadisi na biyu hadisi na uku da ke nuna mahimmancin yin gaggawa da sauri wajen kai gawa. Malikin Abdurrahman bin Jaushan qal Abdurrahman bin Jaushan Allah madaukakin sarki ya ji kai shi gafarta mishi. Tabi'i ne daga cikin tabi'ai yana cikin almajiran sahabi Abdurrahman bin Samura Allah ya kare da a gare shi. Yace kuntu fi jinazati Abdurrahman bin Samura. Shi Abdurrahman bin Jaushan yace na kasance a wajen janazan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna Abdurrahman bin Samura yace fa faja'ala Ziyad wa rijalun min mawalihi yamshuna ala aqabihim amama as-sarir sai Ziyad da wasu mutane daga cikin bayi na Ziyad shi suka kasance shi Ziyad yana daga cikin yaran khalifofi na wannan zamanin an gane ku ya sai zama da shi da wasu daga cikin yantattun bayi waɗanda suka suke raka gawa sai suna tafiya a gaban gawan kuma a hankali a hankali a hankali shine ma'anar yamshuna ala su sune suke kwatantawa kamar mutum ya rinka tafiya da diga digi ya ɗaga yatsun sai yana tafiya kaga ba zai sauri ba ku? don mutum baya sauri suna kwace sai suna laraba suna kwatantawa da wannan sai eh, mutum yana tafiya akan diga digin shi ma'ana baya sauri ثم يقولون bayan haka kuma sai suna cewa ruwaidan ruwaidan barakallahu fiikum sai kuma suna ce ma sauran mutane mu tafiya a hankali a hankali Allah ya muku albarka kar ku rinka sauri haka su ai ba sahabbai bane to shi Abdurrahman bin Jawshan yace ana cikin wannan tafiyan falahiqahum Abu Bakrata sai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya haɗu da su shi ma ya zo janazan sai ta riga an ɗauko gawan ana tafiya sai ya haɗu da su falaqiyahu fi ba'di sikakil madina a ɗaya daga cikin hanyoyin garin madina da za ta fi a tafi makabarta a je a kai gawan sai da ya haɗu da su faja'ala alaihim bil bagala sai fahamala alaihim bil bagala sai ya ɗauki gawan akan akan alfadarinsa sai sa aka ɗauki gawan aka ɗora akan alfadarinsa wa shadda alaihim bis saut ana sa gawan akan alfadarin sai zuba ma alfadarin bulala da ya zuba ma kawo dabban da ake hawa sai aka hau sai aka zane ta me ake nufi yi sauri sai ɗauki gawan sai ɗora akan alfadarin sai zuba mata bulala wa ƙala sai ce Ya ce kuma ku sauri ku bi ni sai ce wallazi akrama wajha bil qasim yace na rantse da wanda ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin wa kenan Allah yace laqad ra'aytuna ala ahdi rasulillah yace na ganmu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi lokacin da muke janaza manzon Allah yana raye lanakadu an narmala biha ramalan kaɗan ne ya rage ba ma yin sassarfa mun ɗauki gawa jogin ne kawai ba ma yi saboda tsaban sauri amma ku kun ɗauki gawa kuna tafiya kamar ba ku da lafiya har kan aro ku kuna gaba kuna wasiya cewa a a hankali a a hankali yace ba haka muke ba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ba a tafiya da gawa kamar ba an ɗauki mara lafiya da ake tsoron kar kar kar kar ciwon a fama masa ciwo a gaggawa ake Maliki, akhrajahu abu daud wa nasa'i wa tahawi wal hakim wal baihaqi tayalisi wa ahmad wa qala al hakim sahihun wa waqahu al zahabi duka malaman sun fitar da wannan wannan hadisi an wa imam an-nawawi ya faɗa cikin al yake cewa wattafaqa ulama ala istihbab al-isra'i bil janaza imam an-nawawi a cikin littafin sa al muhazzab yake cewa malamai sun yi ittifaqi gaba ɗaya akan abin da yake sunna shine yin sauri wajen tafiya da gawa yace illa an yukhafa min al-isra'i infijar sai dai in ana tsoron kar saurin ya kai zuwa ga gawan ya zama ya buɗe abin nan tufafin da aka sanya masa ya zama ya buɗe shi ya sa shi tsirara infijarul majid ya zama gawan ya buɗe ga taghayyurihi ko kuma canzawan gawan wa nahwi ko makamantan wannan sai in ana tsoron haka kila hanyar babu kyau ko kaza ko kaza to fa Anna sai ai tafiya gurgurdan yanda hanyar ya bari amma abin da yake sunna shine yin sauri ne qultu imam albani yace zahirul am al yace abin da ya bayyana a duk waɗannan hadisan shine wajibi ne yin sauri in an dauki gawa yace wa bihi qala ibn hazm yace wannan ne ma imam ibn hazm ya fara a cikin littafin sa al-muhalla yace wa lam najid dalilan yasrifuhu ila istihbab ba mu samu wani dalili da zai canza shi daga wajibci zuwa ga mustahabbanci ba yace fa waffaqna indahu da wannan muka tsaya akan cewa wajibi ne inji imam ah, Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yace wa qala ibn al-qayyim imam ibn al-qayyim rahimahullah ya fara cikin zadul ma'ad fi hadi khair al-ibad yace wa amma dabibun nas al-yawma yace amma tafiyan da mutane suke yanzu cikin tsanaki tafiya a hankali khatwatan khatwa ana takawa daddaya kaman takun sarauta dan an dauki gawa shek imam ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah yace fa bid'atun makruha yace wannan bid'a ce kuma abin ki bid'a ce abin ki Za ka dauki gawa zaka ko yanzu zaka in an samu matasa ga suna sauri sai gana musu fada ah, ku yi a hankali ku yi a hankali a sauri shine sunna shine wajibi ba su yi sauri Sheikh eh, Ibn Qayyim yace tafiyar da ake taku daddaye daddaye kamar takun sarauta yace wannan bid'a ce bid'a ce kuma abin ki yace mukhalifatul lis sunnati kuma saba mu sunna ne wa mutadamminatun litashabbuhi bi ahli alkitab alyahud yace kuma yin hakan ya kunshi koyi da ahli kitab waɗanda suke yahudawa kaga yi kyaman yayi yawa kai bid'a ce abin ki ne ya sa'a ma sunna kuma koyi ne da yahudawa saboda ba a wannan abin da yake wajibi in an dauki gawa shine sauri ake gaggawa ake sai dai an ji tsoron abin da makaranta, imamu nawawi ya ishara zuwa gare shi Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala anan zamu da sa'a zama ta gaba sai magana kuma a ina ake tafiya in an dauki gawa waɗanda suke raka gawa a ina za su tsaya a gaba ko baya ko mu ko hagu insha Allah ta'ala abin muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roko ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira na'am ba tambaya ku اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله